hukumar kwastam mai kula da yankin yammacin ruwan najeriya da ake kira western marine command ta kama buhunan tabar wiwi 62 da kudinsu ya kai na naira miliyan dubu da dubu wanda aka yi yunkurin shigo da shi daga kasar ghana a hira da manema labarai babban kwamanda mai kula da rundunar kwastam na yankin ruwan najeriya controller umar yusuf ya ce kamun ya biyo bayan sintiri ne da jami'an hukumar ta kwastam ke yi a yankin ruwan ojo da alaba ba dare ba rana kamar dai yanda ya karin haske wanda mun kama tabar wubi buhu manyan buhuna 62 wanda kudinta sun kai da kudi wajen miliyan 400 sha ɗaya rabin biliyan ba mu kama mutane ba amma dai muna nan muna ana ta muhawara kuma muna mun sa jami'anmu mu da wanda na wanda suke samu mana labaru na sirri da kuma su ma kansu wanda Allah shine halake ya ya a kansu wato ndla a su ma sun baza nasu jami'an ana nan ana ta bincike insha Allah nan ba daɗewa zan baku labarin duk abin da ya faru bincike dai ya nuna cewa akasarin tabar wiwin da ake shigo da shi daga kasar ghana ana shigo da shi ne ganin yadda aka ce yana da inganci fiye da na cikin gida wanda kuma akasarin matasa su ne suka fi sayan tabar ta wiwi akan haka na tambayi wani matashi da baya so na ambaci sunansa ra'ayinsa game da kokarin da hukumar ta kwastan ke yi na kwace wayannan taba na wiwi da ake shigo da shi daga kasar ta ghana a matsayina na matashi ina mai farin ciki kuma ina goyon baya kuma ina ba da goyon baya ga hukumar kwastan wadda ta samu nasara kama irin wannan kayan laifi musamman a wannan kasar tamu mai fama da wasu matsaloli daban-daban matasa ga sunan za a gani musamman a nan lagos inda mutane matasa sun ɗauka kamar ba gari ne ba na tarbiyya ba ko wani abu za ga suna shaye-shaye kamar ba gobe sha ba irin shi gashi nan matasa ya waka cewa suke dalili da irin wannan abubuwan to kaga in ana samun irin wannan ci gaba a insha Allahu a ƙasa za ta gyaru sannan matasa za su zama na nagari to kowane irin taimako hukumar ta kwastan ke samu daga sauran jami'an tsaro musamman ma dai na sojan ruwa da kuma hukumar ndle mai yaƙi da safara da kuma shan mugan kwayoyi a najeriya ga dai controller umar yusuf alhamdulillah muna bakin kokarin mu muna aiki da sojojin ruwa muna aiki da sojojin ƙasa muna aiki da ndlea har da ma police marine su ma muna aiki tare da su wannan kame da hukumar ta kwastan na yankin ruwan najeriya ta yi shine mafi girma a tarihin hukumar wanda kuma ya zo a daidai lokacin da babban controller janar na hukumar ta kwastan, kanal hamid ali marabus ke kira ga jami'an hukumar ta kwastam da su tashi tsaye wajen ganin sun kare yankin iyakokin najeriya walau dai ta ƙasa ko kuma ta ruwa da na sama baban ya ji amurka daga lagos